الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan littafin mu na biyu kenan al-azkar na al-imam nawawi zami majalisi na 254 insha Allah muna cikin fasalin da ke bayani ko bazi akan zikirorin sallar gawa zikirorin sallar gawa mun ji hadisi na farko اللهم اغفر له وارحمه وعافه حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه فيما ليتروينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي ما لم ثمن رواية عن سنن أبي داود da sunan tirmidhi jami'u tirmidhi da kuma sunan al-baihaqi al-kabir an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi annahu salla ala janazati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa wata gawa sallah faƙala a cikin sallar ya ce Allahumma fil li hayyina wa maitina ya Allah ka gafarta ma mu da kuma mamacinmu dan kaga ka gane da wanda yake da rai da wanda ya rasu duka Allah ya gafarta masa kenan ya halatta a ce wani gafar Allahu lahu ko da yana da rai eh addu'a ce mai tsada eh kuma ƙur'ani ya karantar da mu haka wa tsagirina wa kabirina ya Allah ka gafartawa ƙaraminmu da babbanmu duka wa zakarina wa unsana ya Allah ka wa namijinmu sannan ka wa ta macenmu wa shahidina wa ga'ibina ya Allah ka gafarta wanda yanzu yake nan a cikinmu wa ga'ibina da wanda baya na Allahumma man ahayaitahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi a cikinmu fa ahayhi alal islam to ya Allah ka rayar da shi a cikin musulunci domin rayuwa ba ta da amfani idan mutum ya ci gaba da rayuwa a cikin kafirci me amfaninta shi yasa Allah ma ya kira wanda bai da bai da imani matacce ne awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha amin اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام يا الله دون دا قرايد دا شيء أتكم متو قرايد دا شيء أكم مسلين شيء زما أتكم مسلين شيء يكي wa man ta minna duk wanda kuma ka karɓi ransa a cikin mu fatawaffahu ala al-iman ya Allah ka karɓi ransa yana da imani wannan shine abin da ake fata tawaffani musliman wa alhikni bis salihin annabin Allah fa yake wannan addu'a bayan yayi tariyar matsayai da da mukamai da Allah ya bashi rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadisi فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة عالم الغيب والشهادة يتشي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح قارن دب يا تارين آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث ولن لما أيون قدابي ألا قاسنا الدني فسر مفركي ka bani mulki to ya Allah babban abin da nake roƙonka bayan yi tawassuli wannan a tawassul bi zikirin ni'am ana tawassuli bi zikirin ni'am ka ambaci ni'imomin da Allah ya baka a babin godiya E, a ƙarƙashin la'in shakartum la'azidannakum a ƙarƙashin wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to daga cikin hanyoyin addu'a akwai wannan ka faɗi cewa Allah kamun kaza Allah kamun kaza to daga nan kuma sai ka roƙa abin da za ka roƙa sannan ya sake tawassuli da sunayen Allah ke fatiha samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai ce tawaffani musliman ya Allah ka ta ka karɓar na ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ya Allah ka haɗa ni da mutanen kirki to wannan shine wa man min na fatawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajra ya Allah kad ta haramta mana samun ladan wannan domin sallan nan da muke masa lada zaka ba mu lada muna fatan samun lada daga gare ka wala taftinna ba'dahu ya Allah kada ka jarrabe mu bayan shi wannan addu'a ce da ya jaba a rika yawan yinta wala taftinna ba'dahu wani idan ya rasu to sai rasuwarsa kuma ta zama fitina da can bango ne wasu asrar ba a san su ba ababe ne a ɓoye to da ya rasu shi kenan kawai sai tankashiful asrar tankashiful asrar sai surura su bayyana ko kuma wani ya rasu bayan rasuwarsa sai a yi ta rigima duk wanda yana cin wala tafkin na ba'dahu wani rasuwarsa sai ta zama kuma dalilin batar wasu kagadi yana cikin wadatar tinna ba a jahu so daga wannan addu'a tana da tasiri addu'a ce mai girma da ake yin ta a sallar gawa idan za a yi wa gawa sallah to a yi wannan addu'a قال الحاكم أبو عبد الله الإمام الحاكم أتشن المستدرك على الصحيحين يتشي hada hadisun sahihun ala sharɗi bukhari wa muslim wannan hadisi ne ingantacce ya cika sharaɗin al'imamu bukhari ya cika sharaɗin al'imamu muslim amma walam jahu kenan ba su fitar da shi a cikin sahiha ne ba wa wina fi sunan al haƙi wa ghayrihi al-imam ya ce malaman mu sun fitar mana da wannan hadisin sun mana riwayar ta a cikin sunan al haƙi da waninsa min riwayati abi qatada al ansari riwayar sayyidina abu qatada radiyallahu anhu wa fi kitab at sannan kuma malaman mu sun sake fitar mana da shi sun mana riwayarsa a cikin littafin jami'u tirmidhi min riwayati bi ibrahim al-ash'ali hmm, an abihi wa abuhu sahabiyyun babansa sahabi ne eh, babansa sahabi ne an nabi sallama qal yanzu nan al-imam nawawi yana so ya nuna mana adadin sahabban da suka rubuta wannan addu'a ga ga Abu Huraira ga Abu Qatada sannan kuma gawa ga Abu Ibrahim abin nan Abu Abu Abu Abu Abi Ibrahim al-Ashhali an nabi sallama qala an nabi sallama qala qala Tirmidhi daga manzo sama duka suka yi riwaya an nabi sallama قال الترمذي الإمام الترمذي يتشي قال محمد بن babban malaminmu al’imamu al-bukhari ya ne al-bukhari ya ce mana a tafi riwayati fi hadithi allahun mafi lihayina wa maitina riwayatu abi ibrahim al-ashali ya nabi al’imamu al-bukhari ya ce riwayar duk da tafi inganci ita ce riwayar abu ibrahim al-ashali daga babansa sahabi قال البخاري الإمام البخاري يتوى wa شيء في الباب shi kuma hadisin da ya fi kowanne inda dai magana sallar gawa kake yi addu'a da tafi ku bambanta tsakanin wannan magana hadisin Allahumma fil hayyina wa maitina wa صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا حديث أرويتوش دقا أبو هريرة أرويتوش دقا أبو قتادة an ruwaito shi daga baban abu ibrahim al-ashhari to wanda duk fi inganci riwayar ƙarshe a wajen imam al-bukhari riwayar ibrahim ibnu abu ibrahim al an abi to sai kuma yace mana in kuma kana magana gabaki ɗaya addu'o'in tallagawa ne to riwayar mu da ta gabata ita ce tafi kowace inganci riwaya auf malik riwayar Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal wa naqqihi min al khataya kama yunqqa thawbu ku kama naqqaita thawb al min ad mun gane magana ta ta wani bai hmm? hadisin wannan hadisin Allahumma fir li hayyina wa maitina duk riwaya tafi inganci ita ce riwaya al'ashari amma in kana magana kuma duk addu'o'in da aka ruwaito na sallar gawa to babu addu'a da hadisin ta yafi inganci fiye da wadda muka yi satin da ya gabata ina jin mun gane riwayar auf ibn malik radiyallahu anhu ita ce duk fi inganci saboda a cikinta akwai ikhlasu du'a lil maiti akwai tsantsance addu'a da shi mamacin shi kake nufata da addu'a amma wannan kaga ammamta kaga me Allahumma ighfir li hayyina wa maitina ko kowa ya shiga ciki wa waka Amin riwayati abi dawuda ya afku ya zo a cikin riwayar al'imam abu dawuda fa ahyihi alal iman kun ga wacce riwayar me aka ce fa ahyihi anil islam wa tawaffahu anil islam shi kuma ka rayar da shi akan imani sannan kuma ka karɓaransa a bisa musulunci a can kuma ka rayar da shi akan imani akan musulunci ka karɓe shi akan imani wal mashhuru amma abin da ya shahara fi mu'zami kutubil hadith a mafi yawancin littafan hadisi fa alal islam wa tawaffahu alal iman in ji al-imam nawawi kama kamar yadda muka gabata allahumma man ahayaytahu minna fa alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman ita ce riwayar tafi shahara to mun sani kuma da al-islam da al-iman لفظان مترادفتان لفظان مترادفان تارة لفظان غدابي da suke da ma'ana ɗaya wani zubin kuma sai su zama idza tafaka iftaraka wa idza iftaraqa tafaka lafuzza zane guda biyu idan suna nan duka su biyun to kowanne da ma'anarsa amma idan ɗaya aka ambata ba ambaci ɗaya ba to ɗayan ya ɗauki ya wakilci ɗayan kenan ma'anarsa ɗaya kenan mun gane yaki. yawwa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kage yanzu kowanne al-islam daban al-iman daban saboda an ambace su duka su biyun a bagire daya amma inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu to hadda alladina aslam wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu yanzu haddawa allazina amanu ake nufi mun gane ai to ne wannan so wannan addu'a ce ita ma ne ƙarfi da ake yin ta amma ba mamacin shi kaɗai aka nufata ba an nufaci dukkan musulmai masu imani sun shiga cikin wannan addu'a وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sajiduna abu huraira kamar yadda ya zo a cikin sunanu abi dawud da kuma sunan ibn majal qazwini manzon Allah su salama sajiduna abu huraira ya ce ya ji yana ya kulu yana cewa idza sallaitum alal fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi addu'a ga mamaci to ku keɓance shi da addu'a shine ikhlasul maiti bid du'a a faɗe shi da abin ɗinsa shi yasa malamanmu na fiƙi kamar al'imam abu muhammad abu abdullah muhammad ibn abi zaid alƙairawani a cikin risala ya ce hatta idan ka zo kana sallar gawa za a yi sallar gawa to ana buƙatar ka san namiji ake wa sallar ko mace ko babba ne ko yaro ne mutum ya san wannan saboda min ajli ikhlasi min ajli ikhlasihi bid du'a saboda za a keɓance shi da addu'a sai ya kawo sai ce fa in taita ala janazati walam tadil a zakarun hiya amunsa unsa to qulta allahumma innaha nasamatuka ثم تماضي على ذكر zikiri ha bitta anis. بالتعنيف لأن na sama. يشمل الذكر والأنثى يوا ها ها ها نتما يا الله wannan halittar kace kaga shine na sama to mutum yayi wannan wannan fa'idar ce nan ana son a keɓance wannan gawar da addu'a ووينا في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن sama. fi salati ala aljanazati manzo Allah ta sama ya faɗa a wata sallar gawa Allahumma anta rabbuha ay rabbu hadhihi me rabbu hadhihi nasama ya Allah ko rabbu hadhihi aljanazati eh ya Allah kai ne ubangijin wannan gawa ko rabbu hadhihi aljussati eh din ya dauka Allahumma anta rabbuha ya Allah kai ne ubangijin wannan gawar wa anta khalaqtaha kuma kai ne ka halicce ta wa anta hadaitaha lil kuma kai ka shiryar da ita zuwa ga musulunci kun ga wannan yana ƙara tabbatar mana ashe ba a wa kafiri sallah wa anta qabadta ruhaha yanzu kuma ya Allah kai ne ka karbaranta wa anta alamu bi sirriha wa alaniyatiha kuma ya Allah kai ka fi sanin kai ka san sirrinta kai ka san abin da ta bayyana mu mu sani ba mu dai muna mu'amala da wannan gawa a matsayin musulma ce shi yasa nake mata sallah amma sauran ababan da bamu sani ba to kai kaɗai ka sani ji ina ka a faghfir lahu ya Allah mun zo ka muna neman ka ba mu ceton wannan gawar saboda ka faghfir lahu kaga sai kuma aka mai da shi namiji ya Allah ka gafarta mishi ka gafarta mishi shi ɗin muke nufi wannan duk da yanzu ya zama a babin magana mace ce shi da laraci da turanci kai da laraci da hausa a miƙo gawar gawar tana kusa an riga an gama tsaka wannan yana ɗaya daga cin abubuwan da ya kamata su tsorata mutum wai da zaran ka mutu sunanka ya canza da can ba za a kira ka ba sai an ce prof idan ba a faɗi ba a wani wajen ma sai an yi istighfari da can sai an ce maka sheikh da can sai a ce mai martaba da can sai a ce his excellency da can sai a ce honorable da can da sunan dai suna da yawa ma aksar alƙabana to yanzu sai gashi wai da mutum ya mutu zai ka je bamirin shi ya canza sunan shi ya canza ba za a ga faɗin sunan shi ba ba za a zana can ina turaf din ba ina shek din ba za a ce ba ba za a ce ina akara makalla ba sai dai ina take ina take zamiri ya canza suna canza ka zama mace sunanka kuma ya canza ya zama na mata lakabin mata gawa wannan darasi ne babba da duk wanda yake jin yana da ɗagawa ko yana jin ya isa wallahi darasi ne Allah ka sa mu cika da imani to saura wannan akwai kafin manta na sha wannan bayanin da yawan mutanen mu ba su sani ba shi ita sallar shi jinjiri ko yaron da bai girma ba ya rasu ba a ce Allah ya gafarta mishi ina jin mun sha faɗin wannan amma za ka yi ta ganin mutane suna maimaita waɗannan abubuwa laifin me bi da laifi so daga sai dai a ce Allah ya sa ya ceci iyayensa shi ke Allah yi e, ya ce Allah ya sa ya zama mai ceton iyayensa shi ke ba sai ce Allah ya gafarta mushi ba na gafarta mushi zai shi yana da tabbat akwai tabbaci mun yi imani da na sosan manzo Allah ta salama cewa zai ceci iyayensa to kaga ce Allah gafarta mishi ne والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله